قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا annabi Nuhu ya ce, Ya Ubangiji, hakika na kira mutanena zuwa ga bautarka da kaɗaita ka, dare da rana babu fashi.